kun san amfanin ganyen magarya da garinta ga lafiyar jikin ɗan adam? Ga abin da muka ɗan kalato muku don gani da amfaninta. Na ɗaya yana maganin cutar daji wato kansa. A dafa garin magarya a rinka sha da zuma. Yana kashe ƙwayar cutar daji ko da ku a cikin jini ne. Na biyu tana da ƙarfin yaƙar cutar fata kamar irin su tautau, maƙero, ƙazuwa da sauransu. Ana kwabawa da zuma a rinka sha ana shafawa a wajen da ake da matsalar. Na uku, tana tsaftace jini domin tana ɗauke da sinadarai masu tsaftace jini. Na hudu, shan ganyen magarya da ruwan zafi yana maganin gajiya da ciwon jiki. Na biyar, tana maganin olsa idan an sha ta da madara ko zuma. Na shida, tana maganin ciwon hanta da sauran cututtuka. Na bakwai, magarya na daidaita nauyin jikin mutum. Na takwas, ga masu fama da gudawa, su yi amfani da ganyen magarya, su sha a ruwa ko a kunu. Na tara, tana taimakawa wajen mikar da ƙasusuwa, musamman ga waɗanda suka samu karaya. Na goma, tana maganin rashin sha'awa, musamman ga mata idan suna tsarki da ita ko kuma suna sha da madara. Da wannan muke cewa Ku ci gaba da amfani da ganyen magarya don samun amfanin nuka masu yawa a cikinta. Da ma waɗanda muka faɗi da wanda ba mu faɗi ba. Ku ci gaba da kasancewa a cikin shirinmu na ko kun san tare da ni Jamila S. Aliyu.